الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata ya Allah salatu ya ce ci ga amincin zai tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gobe guni ci daga القواعد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر الساعدي رحمه الله تعالى ينا تصفقوا قني يا تصفقوا قبيتي ديسمبر 2014 كو يا كالندا الميلادية من قال القاعدة الرابعة عشر قاعدة هو قنيتي ما ترتب على المعذور فهو غير مضمون والعكس بالعكس ma tarattaba alal ma'azuni ena gala mitu ko wuci laban al ma'azuni ena ji izini ya zaga ujina fa wa gairu madmunin zannan a gan wulabatin wa wal aksu bil aksi ma'ana opposite da opposite yi na zane gada jiye na ji zini guji a wuce ma banna na ko wuce ma alaka na ngagbatawo kuyo ko hmm. zane ma gada jiye na ji zini guji hmm. ya wuce man ya kirki amma yin da cibiya yi na wuce na gaza wuce wula batuwa dalilin ƙa'ida na hadisin imran ibn husayn radiyallahu anhu قاتل يغلى ابن منية Ibn ابن أمية رجلا ala كو hmm, ابن منية كو ابن أمية ungunkun bai zangoci fa'adda ma'ana asusun bai fa'adda ahaduhu ma sahiba zaini na wace ko yi kan zana akwai ka na nci waguwa ni fanta za a yi min fanta nci wagwa daga nisun bo fana za a saniyatan hu nci ikan mu mana wunde ku ikan nasu su nci waguwa shi na nasu ku ikan sai laha yagwa zane mana ikan zane fiye mu ya fafi hmm. riwayatin yi fakta sama ilan nabi a cikin su ma a ci da a ci dallo ba a nufi sun fakala na digan a ya uddu ahadu kuma kama ya uddu fahal e zami ne bu wada ko zayi kan kemina dabbai jina lajiya talau zana zana jiya ta tuba mana kima ga a gawa na ayi kawo waye ji halili na gbanin a gajiya laya waya ko ji fahimta ko ki ma lu shahidi ba wannan ehun ya sun ko ikan ọjà jíjí ọ ikan ọjà pèyọ wọ́n tó mọ̀dà kú ikan ngwagwa na sukun ikan ní ta mú ya wọ́n tẹwà wà bẹ́rẹ̀ bá gaza ní jẹ́ mú ikan mú ẹbọ́gbọ̀n lájí olúyàwó ruwa ya ke bebe na nisa sallam gan mata amuruni tiwa ji foro tamuri an amuru an yada yada hu fi fika aka ma yaqdamu al-fahl wa waga ni gonga wudi le wulu gui ko gui so bo wala wudi kiyo wasu yi ka kemina daga yi yi kana idifa ya daka ta ya ay go la gubo e bu gaga wuri kan su manta ziya wajo jikiyo wajo wo abul abbas al-qurtubi ne gan ga wa qawlu la jiyata lahu wa fil ukhra fa abtala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasu sariu fi qatl qisas wa jiya fi zalika na Allah ga qisas da halilin na ba jiya muke da to hali yirin na ba hadisi abi huraira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga law anna imra'an ittala alayka bi ghairi izni ila daga shi yace wale mai da izniya fahazaftahu wace ciwutaku bi hasatin wace ciwutaku shishangi fafaqata ainihu wace eyen yi guya lam kuna alayka juna ne fi da boya waya ne zane na da shi yana zango bi zini gun shiya ko e bogo e na ciuna e ne ga da ji faru azumo to ne su mutu jiki mutu wayan a daga zanu la diyu ya ko al bil'ainiya. kuyo ko hmm. ni dalili ya ci ganna nabi hadisi ya mu ibn shuaib an nabi an jaddihi ga annabi sa sallan ga man tatabbaba zan ga da ji tiye wa huwa la yu'lamu minhu tibbun amakiye da ilimi tiye jiya na fa wa da minu ga batawo imana wa ga da ji tiye waji medical doctor waji consultanta waji general practitioner na ji area specialization yawa ya wani ta kenyi sun da cibiyar kuci bai da su wago wato maki ji wato maka zaji wato maka zaji waga ga jike wuce ashe ya waga diya ya ko waga zu zuzaki bici wuce agbun waga batawo waga prescribe bici biya ga wuce da fiye yi wuce hannun waga batawo ebe kibo wajen specialized den ba karambani wajen shi ba ga umar da ya ji wuni ta babu medical certificate wannan babu ba ni wa pass yan exam ya medical council nan babu ba ni wa pass yan exam ya nursing council nan babu a enroll wo focha call wo to service go to the wo to profession nan bo adia mene ma da yaji nan lole yin kaza ka zama di focha zawuci na ji jinan ga zawuci doctor wo maji doctor wade shi shi nga e ka zai da na wula da ta ne kan ba na daga bo daga bo wucin sun ga su duna walwa wunde da lu ta da ka garki su gu e fa fe kiyo e fa fe cha na daga wa cha na wa cha yin baya ka ga da asibiti we ba wo wo ne prepare bu ga wucin ga bu payo to e bo ga kijo wo ga batawo amma wa le ba ni misali doctor ne shi shi medical consultant wo wọ́n graduate medical school bó wọ́n exam medical council pass wọ́n osmanship jí wọ́n kànzan jí wọ́n pátá nẹ́jí wọ́n dàgbò musamman ni nke ebe dàbí mfebeji residence har wọ́n specialize wọ́n jẹ́ consultant gun area ń lọ́tí onu na waje consultant gun area ń lọ́tí onu ne zanna ke mahiru mutakhasis fi fanni da fanni wuce ba nan ko wọ́n jí ti gbé kándóró wọ́n lásọ̀tún dán lásọ̀tún ẹgbọ́n ní méjì ti gbé ńlọ́chí zàwọn ti mọ́ sókún bí ajé àjèjì náà ààgán wọ́n zàwọ́ agúnwùgá kágan dé wọ́n jìdì gàǹgá jàǹnà àmọ́ àgún látọ̀ dí ìwé a kágan jìdì gàǹgá ùmọ́ ùmọ́ di kí á ẹ̀bà yẹn túbọ̀ fili na yaro ko a beza ne expert be ni na sai na wuya execute na ma wani ke an fa shikenan ibn qayyim rahimahullah wa ga ti hadisi ya man tatabbaba wa huwa la yulamu minu tibu fa wa da minu nan man tatabbaba dan ga da ji cibe nan ولم يقول من طبع لأن لفظ التفاعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه wa le sa min hmm dan ga da ji tibe nan dole ngole lafazin na wala ngan zanne da ji ko zanne da ji kari ji e ce wu ji tibe mu da gangu ni e tibe jin umma ji U ma ji u e yi nana mun ga yi ba ngole zanne nan labatawo zadul mali ibn hmm ibn qayyim ce ci gaba da gan wa amma al'amru shari'a ma mun ne shari'a fa ijabu damani ala tabibil jahili ad-daman batawo wa ta cin zane ji ci mai jahili na fa idza ta'ata ilma tib wa amilahu ko hmm. nga da naki ga da ji ci de wa idza fa idza ta'ata ilmu tib wa amali nga da lotuyan ilimi ya ci beji ko hmm. beji juyi wa lam yataqaddam lahu bi ma'rifa wa shi ba fakad hajama bi jahlihi ala itlaf al anfus dan na ga da yabo ja ci bon yi juji lalace wa aqdama tahawur ala ma lam ya'lamuhu dan na wa ga da ma da jenu be ilimi wa fa yakun kad garara bil alili wa lan zanna zanna wa ma'ana nga waje gidona wa lawu ga wa bi lalima wa biya fere zai mu da mani zalika na ma wace ya rai zan mace ma gogan ko ya zan mace ko ya ko ba ta mace guke zan mace zugu dole ga batawo wa za ijma'u min alimi min ne ijma'u yan man shugani kuyo wale na ɓata gangan ya ce ka'idayen matar taba alal ma'azuni fawuwa madmun wal aksu bil fawwa gairu madumun amin matar ta ba la gairin ma'azuni ina je zini ya zafi wujana in ga da wuji wuce amma ba na in ga ba tawo amma ina ga je zini guji na zugu a da ke nga tso ma na wuce mutuwa gaskiya wuce magutuwa ma yi zai ofis na yadda ci gabe da aji na jini da a gan wula ba towa kuma yau wani zanen gba in da yi limeci da jan umar da agagun kibo cibiyajin kuma gagun cibiyajin na bandajan banaji eh, na banaji na su kun gaza ga jizi ne guji cibiyar bonin unji area specialization yi wuce ko hmm. to ale kun gaba tawo amma lo bayan misali bayan nan ina lamba zagata da ji amfani biyo ga ji amfani so biyo ga jin lashin biya ni? ne eh, ɗaya yi ruci ɗaya eh, yi ruciya hmm. hmm? kuma ina lamba zanen na me kaza la mawai ko me kaza la jiya wasu shamana e bugo wale ga milayen la mawai ko milayen la wasu shi shamana ko ko mi dizi ne a go wajen amfani gangani biye ne ne hmm. to yan na na shi milayen wa ni da ni ne a nga da anyi ko yin do cha diu in ba dole wo lagba to wo kaso di dole a wato halirin shi a ɗigaye a da ke wani ala ma na shi shi nan ko wani ala ga wani layin so nan ga ke wani eh, eh, ko wani ala ya ga wadda wajen amfani ba ci lamma wani ko hmm. ko wani ala ma na shi nan a da ke waga ya katu wacin wudan wacin ji kiyayewa duniya nan wale ga haliri na na shi a da ke yin wacin ga duniya ga kijin ga gbatawo amma waga gutuwa wacce mawu da su kemi na zanen wuyi ne wadda ne bane na ga Allah ya wuya amale ga waya ma e na wuce tawo na malau ta ta ta ko to halili na ga ga'a ibu hadisi an bubu shaiba ana biya an jaddi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga laisa alal musta'ir gar al mughil daman da hmm. na layan manin amma wani kha'in ciwjanin kai wuce ga ni a gula gbatowa wala alal mustawdi zar al mughaffal daman zana lai ya shi shi nan wuce wuce sona amma wu ya yake wuce lugwa yan da biya a biyan wuce na ga za wuce laki wuce a ga za wuce la da tuwa gar mubin mhm za wuce wuce unya wuce ayin cha wuce alguswa ma ne gar mugil gar al kha'ini wuce kha'incha umma ji tafrita umma biya katwa umma umma

ga wheelbarrow na nan hmm. uji kiyo wagan mai wagan na da kuji kane katan shi ba so je milan jikiyo milan shi ba na mai dalilin ne na wani l'agba gudu ya e bugu ma mami wheelbarrow ne pana ta wheelbarrow lamawai a dela wheelbarrow ma wagan shi na wa wadaji kana ku bi aji ago wani ku shi ago òfé ya dìkànnì òfé ya wheelbarrow jẹ́ àgọ́ òfé gan dẹ̀mì ní mo fẹ́ dà létí sannan báyọ̀ ní èdè jíò gbogbo láàrin ẹ̀lá wọn máa yà tó yóò ní bá ọgá mú jí ní àmá yí láàrin ọ̀gá bàtà ò ẹwọ́n ohun ọ̀dán kó àmá wọ̀nyí wacce uji fati za wuce a daga gan da ti boro mishi biya niya ya gwani kemina to zanen wuna guta na gawa guta da wani kowa ji fahimta gami kowa misali bayanin nan adala misali da ci da ci bukatu su da biyu da dai a shekula allama abdurrahman bin nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala ga innal ariyata tajri majra baqiyatil amanati yana la zashi shi na wada za da yace yayi yake mina amana ne yake ne da zanu wa in ta adda fiha al musta'iru aw farata damana wa illa fala abake da na layin mana un ga biya ka to ci da ya nan ngagbatawo kuyo hmm. mine ne gadan babu wannan alwakilu zana laiki ne wakili ko representi zanen ko ko zana larahanu ya shishi nan ko zana lan ya shishi nan ko zana yi ji ba nan wabe na yi ba nan ke misali ba na mijewo amma ni mawace ca wamma mawace ce wa malikiya wa madewa mijito e wajen mijewo wajen wa ma fi alo tuyen wace wucin yanzu yau wuce yawe e bago ige gile sugu ifile li gan ene ene lami cha jeli abona wuce yebo ne wo mi dambo wona ene malawa cha jeli abona wuce yebo ne kagwe wo beski de wo ngaji kiyo nga dambo wona kuyoko bani ne julani to hali irin da ajiye dukiya nan wa maddu yayin wa Eh, zai gashi ya biyan gbata ne wai kawan kan yau tiwo azu yau wesu shagwa ko ji ne ko kan yau tiwo lato kaya laton atun kafin nan bayan direba mawa ya gwa ya kaso a ce a rato mota kaza la kaza ya bugo kaga da ake gajin kawai limi fatan da shi wajen ba na kan da ci dukiya ga wale wale na ba ko mangutuwa wakakijin a ga wala gbatawo kuyo ko hmm. amma gbanin nan zanen jewo zane zanen zane maski ne ya tunge da bu amma ya e wando wani ga gada na wani luka ya e wando wani ga tiya na wani luka ya e wando wani ga da supposed to banke na wani luka zane ga shi bin bata na wani luka to dai tinu ga yana ko zane mala ne wani lagbata su ko ga laye wani laya ku ti laka ya laya ga alalu ba zan plate number ya mota wace sunan driver phone number ya driver kaza kaza kaza lokaci na gbin lokaci na gashin fatan wala mutu ya wuce ce a cikin a cikin da ya ko hmm. amuru ba amuru tisha ce nwa dubu goma ne na fi dufu wani sukwa ta ji kiyo a ta tungo wani halirin ne a ga wala gbatawa ebo ne kiyo carefulness na wajibu kwatin wajibu kiyo ji. zane yi nazirin alwakfu nan ki alwakfu waka fi endowment ina dai shi wato na eni abun na tu ya kungi shi na kata abun na tu ya gi makanta shi na makanta abun na tu ya jama'a fa abu ya tala katu ka sabi lilla na kazan yana kwata yau a amma wani hankali a niga ajin hajjali zan da wani ya tabe laye dauna ko ngole za ne le na ngule la de ni nemo fuwa ngule la ni nemo fuwa kasuro kaya ajini o ebogo za ne ge za ne da waka fina abe da waka fi with adalci with be anyi gwa a gula gba amma ko le du wanja su a gulu chujo a gula ko wali ya gizo kan yi ya gizo kan yi a gila biya ya wai gato sai da gine ko ya gina dan gwata yawa gwanin wai da giya gwaga a cin bawa laifin gwaga e ya sai kullu gwaga gwaga gwaga da lugba ni a zai gwaga gaba gine ya yi gula ko yi da mutu gwaga wajen lo alaka e je dazan da ya koyin nan gwaga wunde a sai cula wunga fuba ni mutu a kara biya e gida gan wani rikiyo e gida e gan wani lagwa tutule ɗaya e na dai fuji koguna sugun e gife fugun e gife yaguna nole wannan waliyan jinna wa maƙiya step ne ɓata na suku wala wa sun ko fahimtu ba ni wala gwaga su ya guna wani da yi egi na gaya babu nan wai lula ko eki wayi titi zando lazu zu gaji eni hawa zai za wai luna zando cewa bida wayi titi bo titi kin bo eni hawa nan wabi zando titi sabana tibe ne zaka yi da hanyar wabi ajo to ba tan yana ne tibe zando sai da sauransu da nan bauti lugbe kai ne gwa atwana ngo le gorugo ne ke mine za teki yakin na teki ne na judana ke na alaka din wani ko to halirin naji in ga bai ga wani ciya. fungo ta ce ta misali mashin ya shi a ga ga da wuya ya kuyo ko wani makanta wala da makanta wai ji wani lashin daga makanta efi ya ne ku fun kaza zai ji wala ka zai ji nuwa wai wuwa la nuwa la yi fin da ya wuwa yi ta layu yi yana ladin wo with full care na sukun wala ji wato hali ne da ci gajin a ga wala ba tawa amma kaga wai jin na ja yadda ci haji su kuma a garin na jiwuje wanda wato na alayadu na da wani zanaji wasu ciya zanagun layu da wasu ci yin zanen zanen ci hajji hajji liyanin zanaji hajji kame su jani na wasu ci ji nun ga hajji hajji wato eh kan zanen muji wasu ci alala ya zairi kan zai yi zai kan gina yi amma na lawa ya gina ya gina shigan da sun ji ya gina ya lawan can so zama tafe da dukiya ne ya yabe zo ko za shi bayanin wato mi da mi ci abuja mi ci kaduna mi ci ba kaza mi ci ba kaza mi ci ba kaza amma uzuri ya mi bayanin na yi ewo kaza na wale da hannun ya mi na wale da hannun na fa e gi ba gi ya za kaza bai za kaza gi zakan gi za ku ba wuce Emi kan san ni ji wo sai ti mi ga jan ajele alala ya ebo ne mi da alaka wanji ge baba yin baba ma jan ajele ji meji ma je kun ja ni zanne ti ba jan ajele wọ́n bí ó gẹ́bà àwọn nánú jí wọ́n fẹ́ ti dáná àlógún ah, ní ẹgbùn wà káwọn agúlágúgbó na ní rádi kí ní àgá àgán ìzàmẹ́jì wọ́n sai ti 1 over 3 gan na dukiya nan ba emin na bai na gala da gida kan yi lego alala da gwagwa ne ebe na ji kiyayen adan yawa to zanuwa ci ga sai ce kiyayen kiyo ni ne emin na on behalf of gida kan yi najo kuyo ko to zanu na ce kiyayen emin na kaga wani su geta ce yin kubo kaga wani da wayar yaji yawan yiyan fitinati sanarwa yute emin dinan Hmm? zanin da labe gan wa haya gubo nan zawuncin wuto ki ga zawuncin ma amfani ji gangani bai ga ku ya mutum ga ba dinin no le zanne zanne an le de wangi ya ngai ngai ya ga batawo ko ji ga ku hmm. amma ngai din wangi su kun lokaci ga ja kaddara Allahu wa Masha'a fa'al ya bari ngoli amma na ga ladin gwabo ya buna dogon wala su amana wo ya bugo wa ne gan tafsir na da mas'ala ne ga jiki nga hmm. dono ma tarattaba ala al-ma'zuni fa huwa ghayru madmunin hmm. wal aqs bil aqs hmm. en na galla gwa sun na ji zuriya da gujanu ga kidan Hmm? lagbatawo amma yana gabe da ji faruwa as a result of energy ziniya ga guji na sukun wa jiki a maho gbata ko yi fahimtu misali gbani, doctor shishi mai expert area wuce wani wuce jiza operations a wuce cajin hajjali a gaga doctor na zawo lajiyu ya a da ke nga da kiyo abeke nga expert area no than in mana medical consultant wo nkpe ne imazun than na labe na zuku wuta ezi ni tu etu zo wa ga lo ayawu hmm. hmm? to doctor ne mo suku energy wa put in place pata to e la to the jabo to le to nurse je to zo to zo to ka tu pata ni is available matule ke minu gwai nan gole na to ga ga to kiyo kai na nai mazun kai daga jari dun bato a ga waki dan laji wuya ina so ko kanu ga kiyo ga dan wani amma gbanin nan wuji wato da medical doctor guro ebo je an le dan tun wan kawai unda maka ci bata gumba ko da no ci da won ci ta tu wale hali na ga to ya zawo ebon wala yadda tun wani ya kawo ngai area of specialization yawon eh, wata furi tu jin abun nan ko waje fahimta gani ko misali barin nan zane tuba nan a ɗori zane mabatu umar kijan umar batu umar tuba umar daye jin undabe abulokun kube undeji tuji nuwa shi dambo siminti dambo kaza dambo kaza dambo kaza dambo wuce tuba na wani tuba ganin da zungole ka tafi kyau bulo kun gata wafe la a cike jike a lagun a latabo a daga yin labulo kun da fiye kun bulo kun baya wani wani tuba tunan waya gan wule bulo kun na shi da hannun ya ebe na wani jiyan na jin don ne masu nuna jin su ne jin nan ko ji fahimta amma aga ga the same zanna aje izini gujin naga etu magadano amma ebo di ala edo tun akawai nfe gbe buloku bayare babu gandoro rato agbata yin naso ko ji fahimta na ne gana hmm. good ko misali makaniki umatun umatulwa wuce ga wuce jigwa fi yin ɓawon ke wunye ga fayin gabatawo ku yau ku amma umatulo wuce duyin leshi na sukun ko bai jigangai ko a halayen da bakan wuce lujiya wace agbatawo ewu na wata furi tuji amma umatulo a maƙiyogar sinayu gadanu mai expert gubo wangi. wuce muji umar lotuwa a gula kiwon a gagan ula batuwa a da nga skill na feji gurgudu nga jiki na nga jina kuyo hmm. good so ko misali bayanin nan e zaga yi e mufti limajinu hmm. a da eze shi shi wani ilimi amma ilimi ne na sukun wuce ilimin na gan wani yute laya fatawa boji-boji wuce kula fiye gibo wọn fi àti fatawa ilé ṣe alamu ní wúlá ṣe alẹ́ ne alẹ́ ní wúlá ṣe aramu wọ́n gá tọ̀bù fatawa ne gá sínfù náà wa gá biya àjù wọn àdá fatawa ne lamari gá zọ ìyàwó náà mọ̀ mẹ́tì gẹ́sìkẹ́ wọn lágbè tó sánú. ẹ̀dà gá ìzàyírí nínú aláwọn kan fatawa yà kémi náà zànẹ́ jẹ́ ìlìmẹ́ mẹ́dísìn yà ní agúnjì kí ne agúnkan ṣìjẹ́jì náà ẹ̀bọ́n náà wọ́n ju ẹ̀

wace iri kaza layi wai bane ba kwa nan ba kwa tan wuce ga sauki gani a ya dai wa ti ya ma ya bi kaga waje dai dai nana wani ga landa zungun ba ko mu ga wani ba ko ma da sauki ni ci ba wannan na wani ga layi dai wuce ya ba ne bugo ne gina ga gina ogun provide kin na ma ga ajiye dai wuce ti nan na ci la du ya du ya ما ترتب على al فهو فهو غير مضمون والعكس بالعكس aksu ebona wuya na su ebona wadda area wacce ba na su ngalo ti lo tumbo ne bugo gaba tawo na nga efu magaza kaza da yau ti sai bele ba yau ni ngo maji doctor kashi wo maga ala ndo ya la da ayu ma na da na wannan agba tawo nga malle ne za ɓyanin nga ga wuɓya yana shi ya gaji da hannun fa to bu hawa wuwi jabo guwa likiya nore nga malla yana alaka bi rayi ne za bi kefu ina e ga ga miliyanin gan ya ca cigekun ya fi bu wi. ku mi ta azumi ga zakan zan gana foci wada i ilimi wucin so ga kalwa a biyu shiga idan gaji kini e eze wo turanci wanda takada anatomy da medicine ji la ngon ya gba ne bugo ma medical doctor ga ta zayin fiya nga tinga ji medical ka su ga mu aga kan wudan inda gwa alkiya mu a vera sanan kenan ebo kibo ebo a protect yin rayu za wani ko? foci wadda ji cibiyan foci wadda ƙi ilimin nan wadda yau ga yadda bogu fa wadda yau ga yadda wacce biyogu laya ewu ga shaya wadda yau ga biyo wagu laya zafi wacce halin wacce batun gabiya wadda yau ga biyo wagu laya yin zafi wacce tí ń láwáyà tí wọ́n fẹ́ jíjẹ́ tí wọ́n fẹ́ a wọ́n bí ogun ogun láti kàn sán yayin zagin bí ó ti àbẹ́lé ẹgbẹ́ ní owó ẹ̀tì àbẹ́yà òmẹ́dẹ́jì náà yàbẹ́ náà wọ́n bí ogun ẹgbẹ̀ ti dẹ́gbẹ̀ ti ogun láyìn zagin bí ó ti kyasin gaka ti bẹ́ẹ̀ náà wẹ̀ gẹ̀dá na amma al'awu ga awo kai buga gan wace babu ya nti fẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ àdá wọn ti wọ́n dìbẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́tò sùnà sọ kó ọgáza za bá kó ọ̀chá láwú kó ọ̀chá bá tẹ́ndọ̀chí kọ́ọ̀sì àdándọ̀chí yìí láìbù da manu ga lo ẹgbẹ́ e kí ibo wọ́n jẹ́ ilimi ga nana fọ́tí ọdẹ certificate gọ́ọ̀ practice ní èyí rí za mu ja da wata kada larabcin gasu na da male gan gbazon shi za su kun ufe wacce da ji hmm? wallahi tibbin na nabawi e bugo fi ngo eji katuji innamal ilmu bi ta'allum eji tuji ilimi wage wawo we go we go ya tibbin no mele ki rike za anji be jenu sai da zamanci ki rike jenu be malaika beji beji jenu eleji na dabba iri kici jenu esan ke laye jenu ke laye jenu biyo kiji anuwa wuyen siriyo zanagbiya gangan na gbiya kuna biyo gbiya siri da biyo zanagbiya mada ya gunwo zanagbiya wanshe tishi cewa dogon na danan na danan da fiye ci milimitun sun dosa ku fasa ta ku na ma ku lakum wa fa wuda amilan la wallahu basirun bil ibad sai sha Allah sai ga ka ya abun nan ba ne ga dindin Allah ba mu lada ba ne ga ci bishin Allah ga farta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am bi mm. ba Allah subhanahu wa ta'ala inú ma fahim bagat ihda umar al-ukra fa qatilat ti tarji'a ta tafi ila amrin lahi to idan rabbi gon lo tun bi aya ne ban ina nabi musa gon ji ji fasta ba sau lazimi shi ya ti ala allazimi adu fa kaza musa faqada alayhi amma galado man ci ta ti anabi musa ńgbàgán wà jíkẹ́ ńpàgán ìyàwó zàwọn wà ńpàgán wà kanwùkan àmá ẹ̀wùn kan ó túnkún bí a mọ̀ kí ọ bí a mọ̀ fi nana káàna bí a mọ̀ fi nana sún àní ìbùsọ̀ tó fẹ́ kí ẹ̀bàgá fara tó sún ayé ìzìnigún kan wo àmá ń gá ayé ìzìnigún kan ní ájí ìzìnigún àgọ́ lázọ̀ wà sọ́hun tó ti ní èjì gan ìyàwó zàmẹ́ ìdàbí àtúndún pátún ta lawala ngamala ekunya alfitna hmm. wọ́n di okunca rẹ̀ tí wọ́n di ìgbẹ̀ wọ́n di okunca rẹ̀ fitina gáà na láìlá méjì ìṣà agwọ̀gán fitina sájírá ya ágàgà kakùnrin wuti jinin zai gafi pàtàkì aláàkwádá aláàwárá ẹgbọ́n náà ẹ̀gún kọ̀ntínú àti wọn àdíkẹ́ fìtẹ́nù ọrùn àti ẹ̀mọ́ bí wọn tàfẹ́ kọ̀ntínú nga malaka kuna khalid ibn walidi uwu kabila ya banu juzai ma yuta na sai diga saba ana saba ana na na anabi ga Allah mai na bro ne kan ma sana khalid Allah gwa mi hawa be na khalid jine amma anabi ga Allah khalid wa ga ka kuna usama ibn zaidi radiyallahu anhu zan ne ta la ilaha illallah ga usama munna ki anai bi ga usama anai ga ya usama aka tantau ba da an kala la ilaha illallah wa yubani wallahi ya allah gan ma ta sun ya allah za ja cikin kiyama ki wa ya allah ga biya fu al kiyami nan anai ga allah usama wa ga ibo tawili na gu ta ciye ga wucin na ma anai ga usama nan to sun ko ye diga ne ne ga ne ko hmm. ko misali bayin nan e ba shi shi Hmm. halalli ya ba na waje jima'i da yali yi nan ko? Hmm. e ba ci gan wani tuba yali lole ebu tuba yali na na mazu nufi ya di izini yi e ba gan wani tuba yali gan shi na sukun ita yi ni ya sa a gaga ebu laji yi ya wọ́n yíra ni ọkọ́ wọ́n jẹ́ àní lọ́nà àmára ẹ̀gẹ́ misali gbá ní egin zagin na egin zẹ́kàn yíwo umar da yawo amma in gina na lawi tan biye jimawuwa e ba ta jimawu jibiyu by force ari in zagi na yi bai gbata gbatawo ko ladi fahimta ganiya hmm. misali ba ni baban yaji zagi gina yato za kan zai miga yi zagi kan zai jiya waya wai amma nla hmm. nla bagila tabuwari so lugulu zikiyo lówó cutu, hmm. manzila wọn ti bá gina mai daji n bẹ ju yàwó gan yìí náà zukun ji ń a àkúrí èjì àwọn n ṣe àgọ gan àrí ìzàgì náà ba, bá bá gina gbàgbàta o. Hmm. ko láti kẹ bọ́ ní ẹni tuntun bá nẹgẹ́ ìrùmọ̀ na tun hmm. manzila kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu nan yadda cibiya ji suka ga kiyo a ga gan wula ba to waye bane ne uji na uji uji utin confine ye na a ti yin zini uji na ko ya ji fahimta yana ga gida nan wallahi wa ala ya kagbe salibani eze pa mota funde driving license ha funde kiya funde hmm. kiya funde driving license ya traffic rule ya wuci da shi wú yẹn zànà tó gbàgbà ẹgbọ́n ni ẹnu jìdá ni ń gọ́ ní oúnjẹ màázú oúnjẹ tó yẹun lẹ́gbẹ̀ tó màázú nù wà lágbàtà jí tí ó lágbàtà ó wallahu an ilaha illa anta astaghfiruka wa